yake damun ki sumayya babu komai rakaya akwai abin da ke damun ki tabbas ina jin wani abu yana damuna kika mare ni ko za ka rama ni wallahi tallahi na da dabi kawai kauɗe da mari a wajen nan billahi da zai hau wuta na gani kawai ka waske kawai a zuwan ma ba wanda ya gani wallahi da sai na ga waye gatan ka a cikin garin nan billahi lazi la ilaha illa huwa mu cika ni gata ba ba za ka daina santa ba yarinyar nan fa ta karya ma alƙadari a makarantar nan I think a lokacin da kamata ka dau mataki kake the message is not only to be the encrypted by to no one outside the season of passion discrimination intention and fabrication <laughs> sumayya bude min jet na yi mantuwa ko wa kake ji ne get din zai gagare ka buɗe kai da kai da get din sai in ciki da ku wallahi ina ruwanka hajiya alhaji yawa ina sumayya dan Allah ina sumayya sumayya ta dawo <laughs> to ni na tambaye ka kai ka tambaye ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zai dauki waya ya shiru ina sumayya take duk duniya babu wanda zai daba ni na kashe samayya ka ga abin da kake bukata kar ka yadda wani abu ya faru yarinyar da dan ubanka babu mamaki alhaji ya bazu jami'an tsaro ana nema She came from the rich family of the background. She now seen the floor. No one can be tell her to be surprised. Sumayya! Ban da wata mafita. Anya ku lafiya? Me yake faruwa? da sauri suka fita kuma na sun fita da sumayya ya shigo da sumayya kuma ka bar shi ya fita da ita to alhaji ni da kaban gadin kofa kuma ni za ka an kula da mutum ne and the director of this movie is Amina Arahus 747 the young warlock sumayya ni fa kaga abin da yake daga min hankali kenan in kuɗi yake bukata nawa yake bukata hajiya yaron nan ba karamin ha'in ta ba Assalamu alaikum. Umaira. Na? Ina Sumayya. Ke kaɗai kika zo? An tashe mu a makaranta hashin ya ɗauko da. Join and subscribe on our YouTube channel Hausa TV. This movie will come to your way on every Wednesday 8 p.m. Sumayya. Kai. Wallahi zan yayya ga wannan kaya. Ba ka da mutunci wallahi. Ba da mutunci. Kaga alaji shiga mu tafi kawai. Shiga. Mun banda ina duba mutuncin dan abu kanin ga ko yana ganin daraja ta ko. Sai na ku. Ka san nawa muka karba hayan motar nan? dubu uku da ɗari biyar. Dan fasa gidan wallahi kai na fi ka da kawai shiga za muku wallahi. Shiga motar mu je kawai. Eh. Alhaji ka san canjin fa akwai aiki eh. ya isa haka. Kai ka san yadda nake son ta kuwa. Lallai Alhaji yariyar nan ta yi ma wallahi. Wai wai wai. dawo alaji <laughs> um, kin san nan wani. ne kake har ba za ka taba ba ka taba girma ba kana fama da rayuwa ka zo ka je ka dinga karɓo kuɗin mutane ka zo ɗauko satuwa kai ko yaya. alhaji shi kuma wannan waye ka dalla dalla dalla burgatsin ƙarya dalla saurara dalla ana magana kana wani yan dalla san sanyi ne wanda ka mai shiru sama nake kai wa cizo na eh? dawo sama nake kai wa cizo na dawo yarinyan nan ka kai mata bakin ciki bari in faɗa miki tsakani a ah! ke je ki dawo ba komai je ke tsaya bari in faɗa miki tsakani da Allah wannan aikin faci yake a bakin hanya kin gansa na rantsi da alajin ke faci kai alajin kama da ni ne kai me kama da ni ne sa ta cikin yar wata wannan kin gani ko a'a a hada za a bata ita a hada ko oh. sai ki kiyaye duniya ki san cewa iya inda matsayin da Allah ya ajiye ki tsaya a gurin kai kuma idan baka daina wannan rayuwar ba mu bagwan wannan dan bakin ciki ne mu bagwar nan kawai ta da mota shiga shiga mu ta da mota a za mu kawo motar motar sa za mu dawo kin ji ta bugi za ki je ki ci gaba da wannan Allah ya taimake ki gaskiya da mu rayuwa dan gwata na jiran sa za mu dawo shege dan bakin ciki kai banda abinka has ciwon hasada ne ya kama ka koyaya ciwon hauka ne ya kama ni ni za ka kalla ka ce wai sanyi ake yi kai bari mu faɗa maka wani abu guda ne aka dinga dubo uban ka mutuwa ake eh ka dinga duba goban ka wallahi mutuwa ake yi kai yanzu ba ka girma ba ka daina yaudare yan yara sai ka zo da yan kuɗaɗe an aike ka ka bayar da mara kyau guda ɗaya ka cusa shauran ragowa alhaji ka shiga mutu kuma na kai wannan bata ma lokaci zai kai abu daga ma kafa nake saboda darajar kanin ka yana ganin mutunci kada Allah ya saka <laughs> daga mun kafa kada amma Allah ya tsine ma daidai gwargwado kaji daga Allah ya tsine amma kai di yadda kai Allah ya tsine ma daidai gwargwado Allah ya tsine mu eh ka raba aure ka raba sindar aiki a na dai taimaki yarinya da ya kula ta mata rayuwarta a je a mai wadda mai motar motarsa muna rantsa da girman Allah ban da ko dan Allah ka dakata da Allah ba mai a motar dan Allah ba mu wani abu ji wahala ko ka ji mai wahala ko ba mu wani abu mu zuba mai zan baka wallahi ko bi na suke sai dai kunna musu ta. ka je ka rike facin ka an Allah ya kai ka matakin hawa mariya ka kawo kaga kaga cire giyan turo ka kawai sai na yaka wannan kayan da kake sawa na ƙarya kaga zo ka kama mu wa zai kama ma zo ka tura mu waye dan iska dan Allah ka ji wallahi ba tura mu kaga a kai wallahi tallahi zan ja muku asara wallahi zan ja asara ai gwara gwara lalata wani abu wallahi gwara lalata aje a daure ku kai ma ku shine sai sama nake kai wa cizo ka san giyar nawa muka bayar muka hayi motar nan ta zo kake fasa ai gwari uku da ɗari biyar oke haka kake cewa za ka janye ta daga nan ko ba ka janye ta ba Allah zo ka tura mana ka san da shuri wallah sake ba ka sake ni ba ya kare na hankali Allah wani Allah dan wahala ba ya dan banza ta ma tahi da kanta sai mu sake abin da aka yi haka bodyguard yake da an bara yawa shine ne ake abin da nake so da kai kar ka min shirme irin na baya shikenan bodyguard a haka yake tsaya duk abin da na faɗa ka ce yassa ba komai ni da kawai nan su ku nan ne nayi ai na aika yanzu za ta to ba za dai kai mun wasa da kuɗi ba ko kai ka bari fa na dawa da shi na fa to shikenan yawa gata nan gata nan wa alaikas salam yawwa barkan ki dai wallahi ni ne alhaji ne <laughs> alhaji ne ya najeriya da sauki ko kin san shekarun jiya ya dawo daga germany <laughs> that is good um, daga mun daga hello ka sa min a kunne nake nufi okay za ka rinka mun magana sorry alhaji sorry alhaji dan gwate ya kake <laughs> ba da time yanzu gaskiya saboda time dina da ya rage a limit dina a najeriya ina ga bai fi 2 days ba <laughs> kaga na zo gudun baby na kaɗan bari tukunna mu kammala ko ka kira ni ko da daddare ne yawa alhaji zai kira ka alhaji zai kira ka <laughs> abin da nake so da ke 'yan mata ki zauna ki ci arziki inda yake ki bar arziki inda yake kin gane can na fito daga filin sukuwa sai na ganki sai na sa security na zo ya duba min inda kike sai gane cewa a nan layin kuke kuma sai na ga layin naku ba kwalta kwarai eh yanzu ma ne magana da kamfanin nan masu yin kwalta SKY na ce su zo su shimfiɗa muku sabuwar kwalta in ya so kafin mi landin sai in kwashe ku daga nan ko Dubai ne sai ku koma eh Allah kina ji na ki bi alaji sau da kafa sai ki ci arziki ki bar arziki kin gane yawwa alaji wannan ringin wannan ringin wane ne buwa ne buwa ne buwa buwa buwa <laughs> ka ce sai an jima zan daga yanzu abin da nake alo alaji zai kira an jima yana mutun yana mutun yawwa eh Allah me sunanki sunana Maryam Maryam eh to gaskiya babban suna ne babban suna zan miki kyauta saboda wannan sunan yayi kilashin da sunan wani suna mai daraja a a dalar nan ku ki san daga america muke mun ji an ce a gari babu cash cash yayi wahala eh, to kin ga mu kuma da muke da dala ran nan ma fati ne sai na bashi bandar ɗaya min fatin

kar ka mun shirme irin na baya ka san ni idan harka ta yi kyau kai ma harka ka za ta yi kyau insha Allah yawwa ba za dai kai mun wasa ba ko yawwa ba za kai mun wasa ba nan ne layin nasu nan ne layin ai na aika tana nan ma zuwa haka za ka wannan rabul bare mun faɗa maka yanzu kan mage ya waye mu an daina wani wannan wannan rabul dai da minti ɗaya ko na ɗaga ma kafa Allah ya tsine mu gojen me ha ya wannan yake haka ai ranka daɗe wannan daga ganin sa zai taurin kai mabaggun nan ka daɗe mabaggun nan kai matsalar ra'ashin bai ga kashi bane dauko miliyan ashirin to kai dawo nan kana zuwa kana dauko. ina tsinka dan ina tsinka ma hannu da kai da kuɗin ya hakuri ya hakuri kaga ya kake ganin za a yi ai ina ganin mabaggun nan kawai na. a'a aiki faɗi ne barin dan yi ni ma kai ni fa zan iya sa a kore ku fa a gunnan. kaji zan ba abin da ba zan iya a gunnan ba kajin gaya ma Okay. Eh. So ina zuwa gidan dan kandan. kai ka sani ma dan mu da ni da kai ba ta da kyau ko in ban kakkalla ma sara ba alle tsira wannan fa bai tsorata ba wallahi mu je kawai ranka da eh ka gani kaga ya ka ji zan dan dau zafi sai ka janye na mu tafi ka ga kai billahi lazi duk kowa sai na kore shi anan ji yalla bai ai hakuri nan na san wiwi sai hakuri ya hakuri ya hakuri honorable ga honorable mu je mu je kawai mu je mota bude mota honorable sa wannan gidanu. Eh. umman lida ce saboda rashin adalcin da kuke yi ta zo take kawo min shayin to yanzu na tsaya mata na faɗa mata shayin da ɗan aminu ya zo da shi akan za ta yi baro umman lida ga ki ga wani rabu yau ta hada wani rabu eh? ka gane wannan to umman lida ce wannan din saboda tsantsar rashin ku da ba kwa yi yanzu ta zo ta fara ta fare kuma na daga mata shayin ta je ta yi ni zan tsaya mata to yanzu ke ma kin sha wiwu kwarai ma kuwa ha to ku hau mota ku ja ta ku bile mu da hayaki wai ka bari mun gama da Allah me ina za ka je ka kina ji ki daina kallon kasa shi za ki kalla ki kalli wannan in kina bidiyo kina kallon kasa kin kasa bidiyon ki ki kalle su ki kalli wannan ki kalle ni idan ki a sama mu je stiro ko yanka ta fa kai ta fa kawo garce ba kun ce mu eh waye eh da gurawa ku ku tafi da ita in ya so mun ina ga mu fa waɗannan kan kai dalla da wurin dalla ba ka dauko kana zuwa da yi sai na tsinka jijiyar ya sauka